À bientôt. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Laraba biyar ga watan fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba an kashe mutane wajen goma a wani hari a kasar Sweden. Shugabannin Amurka da China za su tattauna kan harajin ramuwar gayya da suka sa kan kayakin da kasashen juna ke fitarwa. Sannan shugaban wucin gadi na Siriya Ahmad al-Shara ya gana da shugaban Turkiya Rajab Tayyip Erdogan kan batutuwan tsaro. kanan labaran kenan A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa jami'an tsaron kasar nan da watan Disamba su kawo karshen ta'addanci a kasar. Matsayi ko irinsa an same shi a lokacin gwamnatocin baya ana ba da wa'adin nan amma yana zuwa ya wuce ba a yi komai ba kuma ba a ga saukin ba. Me zai bambanta tsakanin irin wa'adin da ake badawa a baya da wannan na shugaban Bola Ahmed Tinubu. To sai a biyo mu domin jin karin bayani da kuma amsar wannan tambaya. Muna kuma ɗauke da karin bayani akan hukuncin babbar da babbar kotun jihar kogi ta tabbatar na koren babban sarkin yankin ibra kamar kowace safiyar yau laraba yau ma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya na murtala faru sanyin na wanda a yau shirin zai duba batun zargi da aka dade ana yi wa 'yan majalisar dokokin najeriya na karban cin hanci da rashawa akan ayyukansu to amma yanzu sai a gyara zama a shakacin farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane wajen goma aka kashe a wasu harbe-harben da aka yi a wata cibiyar ilimi a yankin tsakiyar kasar Sweden jiya talata, ciki har da wanda ake zargi da kai harin. Wannan harbin shine hari mafi muni a tarihin kasar. An kashe mutane kimanin goma a yau dinnan abinda babban jami'in 'yan sandan oreburu ya faɗa kenan ya ƙara da cewa 'yan sanda ba za su iya bayyana takamaiman adadin waɗanda suka ji raunuka ba saboda yawansu bai yi ƙarin bayani ba kan waɗanda suka ji raunukan shugaban amurka donald trump da shugaban china xi jinping sun shirya yin wata mashahuriyar tattaunawa ta wayar tarho kan harajin ramuwar gayya da suka sa kan kayakin da kasashen juna ke fitarwa ƙarin harajin kashi goma cikin ɗari da trump ya yi kan kayakin china ya fara aiki da tsakar daren ranar litini inda ita kuma china ta yi shelar shirin ramawa da harajin kashi goma sha biyar cikin ɗari kan eh, gawayin kwal da daskararriyar iskar gas da kuma wani harajin kashi goma cikin ɗari kan ɗanyen mai da na'urorin noman zamani da wasu ababen hawa. ranar Litini trump ya jinkirta shirin labta haraji ma wasu manyan abokan cinikayyar amurka wato mexico da canada da wata daya bayan da shugabar mexico claudia sheinbaum ta da firaministan canada justin trudeau suka amince cewa za su ƙara azama wajen dakile kwararowar kwayar fentanyl zuwa cikin amurka inda ta hallaka dubban amurkawa cikin shekaru da suka gabata shugaban amurka donald trump ya sake jaddada shirinsa na ganin falasinawa masu son komawa gaza sun ɗan dakata a ƙasashen waje lokacin da ya karbi bakuncin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ranar talata a fadar white house a tunani na ya kamata in sun je su tarar da ƙasa ingantacciya sabuwa kyakkyawa kuma za mu samu mutanen da za su samar da kudaden ginawa a da wajen wuri mai kyau ta yadda za a iya zama a kuma ji daɗin zaman a mai da wurin ya zama gida a cewar trump yayin da yake bayanin fifikon samar da fiyayyen muhalli ga mutanen wannan ziri wanda yaƙi ya ɗaiɗaita ya ƙara da cewa a halin yanzu ba su da wani zaɓi me za su yi dole su koma gaza to amma wace gazar yanzu haka babu wani gini a tsaye a wurin a cewarsa. an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. A yayin da Najeriya ke fama da matsalolin tsaro, shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya bai wa askarawan kasar wa'adin gamawa da ta'addanci a kasar a ƙarshen watan Disamban bana. Bayan taron majalisar koli ta tsaro wakilinmu a Abuja, Umar Faruk Musa ya yi fira da babban ministan tsaro Muhammad Badaru Abubakar domin jin ƙarin bayani. To kamar yadda nake faɗa kullum harkar rigingimun nan na Najeriya da rashin tsaro ya dami shugaba Bola Ahmed Tinubu kwarai kwarai da gaske. Mun gama wani mitin da shi ya samu a gaba ya ce da hafsoshin sojojin gaba daya da mai ba shugaban ƙasa shawara harkokin tsaro ya ce a gaya masa yaushe wannan rigingimu da rashin tsaro na ƙasar nan zai kare ne lokaci ya yi da abin nan ya kamata ya kare. To a nan suka ce masa ya ba su zuwa ƙarshen wannan shekarar da ya ubangiji zai kare ko kuma za a ga canji ga gagarumi akan harkar matsalar tsaro din to wannan kuma ya zama kamar abin nan ne ya bayar lalle lalle zuwa karshen shekarar nan a ga abin nan ya kare ko kuma an dai samu saukin da ba zai ce an samu. Amma wannan matsayi ko irinsa an same shi a lokacin gwamnatocin baya ana ba da wa'adin nan amma yana zuwa ya wuce ba a yi komai ba kuma ba a ga saukin ba. Me zai bambanta tsakanin irin wa'adin da ake badawa a baya da wannan na shugaba Bola Ahmed Tinubu? To gaskiya da suke bukata sojojin nan gurgudan iko shugaba kasa Bola Tinubu yana ba su. Sannan kuma akwai tsararrika daban-daban na da sojojin suka sa plans daban-daban da suka sa akan yadda za a sami wannan sauki. Sannan mai ba shugaban kasa shawara harkokin tsaro shi ma a tsaye yake muna aiki hannu da hannu akan wasu dabarun da ƙarin tsari da za a kawo ƙarshen wannan lamari kuma za a ci gaba da wannan aiki har sai an kawo kawo ƙarshen wannan lamari yanzu kaduna hanyoyi biyu ko guda da aka bi sun kawo sauki sosai wanda gwamnan yana ba da haɗin kai sosai na yadda za a sami tsaro haka samfara da katsina da sokoto ko jiyan nan mun zauna da gwamnonin wayannan jihohi an tattauna na tsare-tsare kuma mun gaya musu yadda za a yi da abin da za a bi na yadda za a sami saukin wannan lamari har a kawo karshen sa a yadda muke gani da irin kayayyakin da ake samu na a wannan aiki da kuma su shugabannin tsaron wasu da tabbatarwa da cewa sun gaji da abin nan su ma ya kamata ya kare to muna ganin cigaba kuma muna ganin cewa kowa da ka sani daga mu ministocin shi ne ba shugaban kasa shawara da su hausoshin sojojin ko a tsaye yake. A sanarwar da kuka bada ko bayanan da kuka yi na ga kun kara nuna cewar 'yan ta'addan nan gudu suke ta yanzu kuma wasu suna aje makamai wasu suna ba da kabori a wasu suna tuba duba wasu suna da eh, wato neman mafita daga wannan lalurar shin ya za a yi a tabbatar cewa ba su motsa daga yankunan da suke ta'adin ba zuwa wasu yankunan da a da ba a fuskantar wannan matsala ta tsananin tsaro to ba mu muke faɗa wannan ba mutanen da suke wuraren su suke ganin wannan abubuwan da ake na fitattakan mutanen nan akwai maganar bello turji da matakin da ake ɗauka na kamo shi ko gamawa da shi a sosai ko tun da ai ka ga da kwamandojinsa da yawa an gama da su ma shi kansa kamar yadda kake jin labari a wuraren da ake wannan abun yana da yana kan gudu kuma na tabbatar sojojin nan za su samu shi. Babban ministan tsaro a Najeriya kenan Alhaji Badaru Abubakar a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Fatar 'yan kasa dai a Najeriya shine idan wannan wa'adin ya cika ba tare da an biya bukatar 'yan kasa ba, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya canza hafsoshin tsaro na kasar tare da kuma gudanar bincike na kwakwaf akan yawan kudaden da aka ba su domin samar da tsaro a Najeriya. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sa'annan za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da ma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba jami'an gwamnatin Najeriya sun kaddamar da wani kwamiti na tsara yadda za a ci gaba da gudanar da harkokin lafiya waɗanda a da hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID ke ɗaukar nauyinsu biyu bayan janye tallafi na tsawon kwanaki tasa'in da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ga ƙasashen wajen. manufar babban kwamitin ministocin ita ce samar da kuɗin gudanar da muhimman harkokin lafiya wani kwararre kan lafiyar al'umma mai suna ijike orji ya yaba da yadda najeriya ke daukar matakan tararar matsalolin da ka taso wanda tun da farko ne aka yi what this means is a uh, they are going to do a review situation assessment of what's going on and that will yace hakan ke nunawa shine za su yi nazarin al'amarin su tantance abubuwan da ke faruwa yanzu kuma wannan zai ba su damar iya ba ma gwamnati shawarwari hukumomin amurka sun ware kwanaki 80 na yin nazari saboda muhimmancin ci gaba da taimakawa a fannin hiv da sauransu a najeriya To amma Indiyo Iwet babban sakataren gamayyar kungiyoyin rajin inganta bangaren lafiya HRSC a takaice ya ce zai yi wuya a iya ci gaba da gudanar da waɗannan harkokin lafiya ba tare da taimakon Amurka ba. Even, even when they are releasing the available force on time and yourself, they will not be able to cover all the areas that those funds were ya ce ko da sun iya samar da kudaden kudaden cikin lokaci ba za su iya daukar nauyin dukkan fannonin da kudaden da ake samu yanzu ke yi ba zai dau lokaci watakila shekaru biyu koma uku shugaban wucin gadi na siriya ahmad al-shara ya gana da jiya talata da shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan a birnin ankara inda suka tattauna kan batun inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro da kuma yadda za su bullo ma mayakan kurdawa da ke arewa maso gabashin siriya alshara ya tafi turkiya ta jirgin sama daga kasar saudiya inda ya buƙaci tallafin kuɗi don wato sake gina siriya bayan yakin basasa mai matuƙar barna wanda aka shafe shekaru goma sha uku ana yi bayan ya gana da alshara yardawan ya ce ina son in bayyana gamsuwata kan kwakwaren wato kwakwaren kudirin da dan uwana wato ahmad alshara ya yi kan batun yaƙi da ta'addanci gaida ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu ko bari mu sake komawa ga rahotanninmu. Inda za mu ji karin bayani akan hukunci da babbar kotun jihar Kogi da ke zama a ta yanke inda ta soke naɗin da gwamnatin da ta gabata ta yi wa Alhaji Ahmad Tijjani a Naje a matsayin Ohinoyi na kasar Ibra. to sai dai kuma gwamnan jihar kogin ahmed usman ododo ya ce zai ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba a bisa hukuncin da babbar kotun ta zantar na koren basarakin na ƙasar ibira wakilinmu ahmed muhammad dan asabe ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto. Babban kotun jihar Kogi da ke da zamanta a Lakwaja karkashin jagorancin mai shari'a Salihu Umar ne ta zartar da hukuncin inda ta bukaci Alhaji tijani Ahmed Anaje da ya daina gabatar da kansa a matsayin ohinoyi na kasar Ebira. hukuncin da kotun ta yanke ya biyo bayan karar da wasu mutum uku wato dauda adeku ojiya da hussein yusuf da kuma abdulrahman suberu suka shigar kotun inda suka nemi kotun ta tsige basaraken na kasar ebira akan bisa hujjar cewa tsohon gwamnan jihar kogi yahaya bello ne ya naɗa shi ba tare da ya bi tsari da kuma ka'idar naɗin sarki ba sauran wayanda mutane ukun suka maka kotun sun hada da gwamna ahmed usman ododo da kuma kwamishinan shari'a muiz abdullahi babban lauyan najeriya barista lawal rabbana san ne ya shigar da karan a madadin mutane ukun da suka shigar da korafi a kotun barista sanusi ibrahim sanusi wani lauya ne da ke lakwaja kuma ya yi min karin haske game da hukuncin da kotun ta yanke a yayin da nazanta da shi ta wayar salula gaskiya game da ainihin hukuncin da kotun kogi ta yi a karkashin mai shari'a salisu umar na haikosis ta nuna cewa nadin da aka yi ma sarkin okene oyinu na okene gwamnatin ba ta yi la'akari da wasu ka'idodin da ya shafi nadin sarautar gargajiya na eh, wannan ainihin masarautar eh, sarki na okene ba saboda ganinta cewa ah, tun da ba bi ka'idodin ba ta rusa wannan nadin da aka yi kuma ta ba da umarni lallai ainihin a bi wayannan ka'idodin wajen nadin eh, sarki na ohino na uke ne ko da yake shi ainihin wanda abun ya shafa kamar shi sarkin na ohinohi yana da iko ainihin ya ɗaukaka kara zuwa ainihin kotun daukar ƙara a abuja ainihin sun ga dama kuma gwamnatin tana iya toto shi kenan yanzu za mu bi ka'ida mu yi naɗin mu bi ka'idodin da ya kamata in yi so a wajen naɗa shi saboda haka suna da zabi biyu da ke gare su a koda yake ita a shi kwamitin shari'a na jihar kogin ya riga ya nuna cewa lallai lallai sun ma ainihin samu umarni ta wajen gwamnati su ta shi ɗaukar kara a kotun koli saboda haka nan gaba shi ne zai nuna ainihin inda ainihin wayannan matsalolin ko kuma wannan eh, rusa masarautun eh, zai fuskanta da yake mayar da martani a bisa hukuncin da kotun ta yanke gwamna ahmed usman ododo ya nemi jama'a da su kwaltar da hankulansu kwamishinan shari'a na jihar barista muiz abdullahi wanda ya mayar da martani a madadin gwamnan a yayin da yake zanta da manema labarai a lakwaja ya ce gwamnan ya umarce shi da ya ɗaukaka kara zuwa kotu na gaba a ranar litini takwas ga watan janairun shekara ta 2024 ne dai tsohon gwamnan jihar kogi haya bello ya amince da nadin alhaji tijani ahmed a naje a matsayin ohinoyi na kasar ebira bayan rasuwan alhaji alhaji dr ado ibrahim wanda ya yi wafati a ranar 29 ga watan oktoban shekara ta 2023 yana da shekaru 94 a duniya Oyinoyi na kasar ibra wanda shine shugaban majalisar sarakunan jihar kogi har ila yau kuma shine mataimakin shugaban majalisar koli ta addinin musulunci a najeriya ahmed Muhammad dan asabe sashen hausa na muryar amurka daga lakwaja a najeriya to a gaida dan asabe da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 da kuma 31 yanzu ko ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. an jima ana zargin 'yan majalisar dokokin najeriya da ayyukan cin hanci da rashawa musamman ta hanyar karɓar toshiyar baki domin amincewa da kason da aka baiwa ma'aikatu da hukumomin gwamnati a kasafin kuɗin ƙasar a cikin watan disamban shekarar nan da ta gabata ta 2024 shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya gabatar da kudirin kasafin kuɗin wannan shekara ga haɗakar majalisar wakilai da ta dattawa kuma tuni da shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati suka so ma bayyana a gaban kwamitocin majalisun daban-daban domin ba da bahasin kariya ga bukatar kudaden da aka ware musu a gundarin kasafin kudin kuma kamar a can baya a wannan karon ma wasu rahotanni ne ke kunno kai na irin wannan badakala ta neman ihsani domin amincewa da kason ma'aikatu da hukumomin wata jaridar yanar gizo premium times ta bankaɗo wata badakala irin wannan da ta shafi jami'o'in gwamnati na ƙasar inda ake zargin kwamitocin majalisar dokokin da neman kowane shugaban jami'a ya ba da toshiyar baki ta kuɗi naira miliyan takwas kafin a amince da kasonsu a kasafin kuɗin miliyan hudu na kwamitin majalisar wakilai miliyan hudu na kwamitin majalisar dattawa. duk da yake ana zargin da dama daga cikin shugabannin jami'o'in da cika wannan ka'idar da akwai wasu kalilan da suka yi kokarin bijirewa wannan bukata waɗanda kuma ake zargin ana kokarin sanya kafar wando ɗaya da su ta hanyoyi daban-daban to akan waɗannan zarge-zargen ne na tattauna da shugaban kwamitin majalisar wakilai kan ilimin jami'a abubakar hassan fulata a nan washington dc sai ku biyo mu a cikin shirin. maganar samar da kuɗaɗe to amma ana ganin cewa ku kuna ɗaya daga cikin wanda ake zargin ayyukan cin hanci da rashawa eh. musamman wurin amincewa da kasafin kuɗin da jami'o'i suke gabatarwa a gaban eh, majalisa. Eh. To wannan zancen banza ne wato kowane shekara mu a tsarinmu na Najeriya shugaban ƙasa da kansa shi yake kawo wa kasafin kuɗi amma kamin shugaban kasa ya kai ka iya tunawa da ma'aikatu da hukumomi su za su yi nasu su bada su bayar ga tsaya mana tsaya mana hmm. ai mu envelope system ban sai da zaka envelope system da abin nan ba envelope system ake ake kowace ma'aikata hmm. za a ware kudadenta amma da karshe shugaban kasa shi zai kammala komai da komai zai haɗe ya zo ya gabatar a gaban majalisa. To amma ai in ya gabatar za ku kira kuma shugabannin waɗannan hukumomin ɗaya bayan ɗaya amma ba su suka. Idan aka gabatar to za mu kira ministoci tukuna. Ministoci za su zo su kare muradun ma'aikatansu. Daga nan kuma duk wani shugaba ka'ida ne doka ce ba zai yiwu ba a ce a kawo kasafin kuɗinka. Kai da kake da ruwa da tsaki kake shugabancin wanda ma'aikata a kira ka kuma ka ki zuwa saboda idan ka zo bayani biyu za ka yi kuɗin da aka baka na bara ya kashe shi ya yi daidai bara ala misali ka nemi ka sayi mota goma bana ma ka zo da bukatar ka sayi mota goma me ya faru da mota goma da aka baka na bara mota za ta mutu a cikin shekara ɗaya ne irin tambayoyin da muke yi kenan ya aka yi gabatar da abin nan wani ya ba da amsa gamsashe wani kuma ya kasa bada amsa saboda haka hujjar da za a baka kuɗi na wannan shekara ya danganta gare yadda kai amfani da kuɗin da aka baka rara ani bayan ma'aikatar ilimi ministocin guda biyu da nike suna ma'aikatar ilimi ana da shugabannin jami'o'i fiye da kusan saba'in ina da sauran kuma akwai inter university centers akwai sauran dai da national library da gaba da national university commission now kowa ya zo amma akwai mutum uku shugabanni guda uku da suka ƙi zuwa suka ƙi zuwa aka tambaye su mai yamma kawai sai daga abin da kawai zai sai ce ai sun ce ai ba sun ƙi zuwa ne saboda ah, an tambaye su kuɗi mutum fa bai zo ba ya ba da ba'asi saboda kuma a ka'ida kuma duk wanda bai zo ya gabatar da ya kare muradin ma'aikatarsa ba ba za a yi ba za a yi wani kasan kuɗin ba. Eh to ah, kamar yadda ka faɗa akwai akwai akwai binciken da aka gudanar wanda ya nuna cewa kamar yan majalisar dokoki eh. kuna neman hukumomi da ma'aikatu kuɗaɗe domin ku amince da kuɗin da suka nema a kasafin kuɗi ina baka misali yanzu a kai kwamitin da kake shugabanta eh, eh. ana zargin kun nemi jami'o'i ta biya ko kuma kowane shugaban jami'a ya biya kuɗi naira miliyan takwas miliyan hudu ga majalisar wakilai kwamitin majalisar wakilai da kuma eh. wasu miliyan hudu ga majalisar kwamitin dattawa eh. ta yadda za ku amince da kasafin kudin su. ko sun Eh to ana ganin cewa waɗannan da kuke kokarin faɗa da su kamar waɗanda suka ɗan so su dan turjiya ne wasu bayar ba amma an ce da yawa kamar sun sun. sai ba ba zo ba eh. mutum bai ma zo ba. A to bai zo ba saboda watakila yana tsoro tunda ai ba na aka nemi kuɗin ba. Ai zuwan ya zama dole. zuwa ya zama dole ko mutum yana so ko baya so sai ya zo ya ya gabatar da bayani ya ka kashe wucin kuɗi akwai bayanai wanda na zaga na zaga duk jami'o'i na Najeriya banda guda ɗaya ta gusau na je na je ko ina na duba takardun su kuma akwai bayanai na fallasa akan yadda suka gudanar da wasu yawancin su suna da kirki sun yi abin da ya kamata amma akwai yawanci akwai kuma da yawa kuma wanda kudaden da suka suke hannun nasu ba a gudanar da su a daidai ba bincike ya nuna cewa eh bincike ya nuna cewa irin waɗannan duka kamar yadda ka faɗa akwai su din amma idan watakila bisa zargin da ake idan yan majalisar suka nemi kuɗin ba a mutum ya ɗanyi turjiya to nan ne fa za a bijiro masa da waɗannan barakalolin ko kuma a yi ƙoƙarin haɗa shi da hukumomin yaƙi da cin hanci don mai mamata mutum zai tsaye abin nan shi wanda yake son abin da shi bai gaskiya ba yanzu ya zo kuma ina yana yana yana zargi to wani rabu shi bai gaskiya ba yana zargi ina yanzu rashin gaskiyar da ya shi ya ba yan majalisa dama su ma sun wani abu na rashin gaskiya ba hujja bane ba hujja bace ba wanda ya nemo kuɗi hannun wani in mutum yana da shi ya fito da shi ya fito da hujja akwai wani ta ba kai ka zo ka shiga gidan eh, abin nan ah, eh, eh, ka je gidan da jarida ka yi rubutun rubutun iska na batanci ba an zo ka zo ka zo ka yi bayani mana ka ki zuwa ka yi bayani an je makaranta ka gudu din me za ka gudu to kuɗi na gwamnati ne an baka ka je an je makarantar ka gudu akwai wani taro da aka zargi cewa ka shugabanta ko kuma ka shirya a ranar 16 ga watan janairu eh. wanda watakila ya tattaro hancin wasu shugabannin jami'o'i inda a nan ne ma aka fara shirya cewa ga abin da za su biya ai taro an ce kai ne ka shugabanci taro kwarai da gaske ba a 16 ranar 15 aka yi wannan kaga ƙarya na farko kenan a dan sha biyar na yi. To watakila ne na eh, ya kuskure ba a A rubutu a kakan da daga rubutun da aka yi ne dan <laughs> sha biyar ga wata aka yi kuma taron nan kowa ya zo banda mutum uku da na ambata maka shugaban jami'ar lagos shugaban makarantar eh, jami'a ta gusau da shugaban jami'a ta ta soja ta biyu kowa ya zo kuma duk zaman da na yi gaba daya an yi rikodin nasa an ɗauke shi a bidiyo duk gaba daya amma ana cewa kwamitin ka ya yi suna sosai wurin hana 'yan jarida shiga a lokacin da kuka gudanar da tafi saboda saka sirri a ai duk gaba daya ba ma wannan zaman wannan zaman tun daga farkonsa idan za ka kira nda Nigerian Television Authority za su ga za su baka bidiyon wannan zama gaba ɗaya tun daga farkonsa. To me yasa sai NTA kaɗai? Har ƙarshe. A'a ba NTA nace duk 'yan jarida. Ai ba ba ba rufe kofa ba ai. Kofa a buɗe take. Ko magana da muka ba a cikin suru bane ba a rufe kofa ba kowa zai iya shigowa kuma ya fita. Taro kuma na gama shine karfe biyu. an ce an ce har tun karfe uku ba karfe uku ba mu fada ba taro kafin ma karfe biyu na gama shi kuma zo a buɗe yake kuma duk abin da faɗa an yi rikodin nasa duk abin da muka yi an yi rikodin nasa a bidiyo a yanti to in na fahimce ka kenan ba ku nemi waɗannan kuɗi zancen banza zancen wofi daga mutanen daga bakin banza shi wannan shugaban ita jami'ar ta tarayya ta gusau wanda ake kira mu'azu gusau Mu'azu da ka ambata mu'azu abdullahi gusau ka ce ga takun sakar da kuke yi amma bincike ya nuna cewa kamar eh. shi ya turja ne ba kuma wannan karon ne ya fara turja ba dama kun yi tsammanin zai yi turjiya shi yasa har kuka ki kokarin shishi ta shiga hukumar ah, ah, da farko ma tukuna na ga maka mun je gaba daya oversight oversight mun je ka'ida aikin mu ne mu ziyarci kowace jami'a mu duba takardunsu kudaden da aka basu na bara ya suka yi amfani da su ka ce ba ku je gusau ba shi gusau an sa mun je muna ga in kin tsayawa yi amma ba ku je din ba ta ai ba sai amanna ba ba sai ka yi ka abin tukuna ba a abin nan ba ai sai mun rubuta eh, shugaba ya amince da mu zo rana kaza eh muna ana da ku zo idan mun zo wa za mu gani ba iyakar tattaunawar kenan ba amma ku biyo mu a cikin shirin a mako mai zuwa domin jin ci gaban tattaunawar. yanzu a madadin bakon namu na yau dan majalisar wakilan najeriya kuma shugaban kwamitin ilimin jami'a na majalisar abubakar hassan fulata sai dadi waye da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc to madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To a takaice mutane wajen goma aka kashe a wasu harbe-harben da aka yi a wata cibiyar ilimi a yankin tsakiyar kasar Sweden jiya talata ciki har da wanda ake zargi da kai harin. Wannan harbin shine hari mafi muni a tarihin kasar. shugaban amurka donald trump da shugaban china xi jinping sun shirya yin wata mashahuriyar tattaunawa ta wayar tarho kan harajin ramuwar gayya da suka sa kan kayayyakin da kasashen juna ke fitarwa karin harajin kashi goma cikin ɗari da trump ya yi kan kayakin china ya fara aiki da tsakar daren ranar litinin inda ita kuma china ta yi shelar shirin ramawa da harajin kashi 15 cikin 100 kan gawayin kwal da daskararriyar iskar gas da kuma wani harajin na kashi 10 cikin 100 kan danyen mai da na'urorin noman zamani da sauran ababen hawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada shirinsa na ganin Falasinawa masu son komawa Gaza sun ɗan dakata a ƙasashen waje lokacin da ya karbi bakuncin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya talata a fadar White House. A tunanina ya kamata in sun je su tarar da ƙasa ingantacciya sabuwa kyakkyawa. kuma za mu samo mutanen da za su samar da kudaden ginawa a da wajen wuri mai kyau da yadda zai zama wurin zaman mutane a cewar trump to gaida ibrahim masu sauraro da haka ne muka kawo karshen wannan shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga ministan harkokin cikin gida na kasar ghana kuma dan majalisar mazabar aswasi honorable muhammad muntaka mubarak da iyalansa na rasuwar mahaifiyarsu wadda aka fi sani da hajiya babani to sai kuma ta'aziyya ga iyalan gidan sise wato gidan wangarawa a yalwa kuma suke nan na rasuwan dan uwansu malam zaidu wanda allah masa rasuwa a wannan mako to Allah ji kansu baki ɗaya kyautata makomansu mu kuma ya kyautata karshen mu ta'aziyya ta musamman zuwa ga Malam ilyasu wato Shehu Iliyasu kenan da kenan kuma siyarwa da kuma ɗan uwansa wato Habibu da ke birnin New York. a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ne gabatar da shirin da kuma dadi balawai da ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan dare jim cook baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya